يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد وانا ال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا من مريت الجمعة بيرغو تنجمع الآخرة يقرأ تدبو إير إيري ودود ثلاثين وندي ديري دا لانا إن ديمقراطية إشرين لسارة غوتا مايو يقرأ تدبو جودة ترى يقرأ غوبة في ننسب ana yawo cikin demokradiyya ba a gane komai ba amma inda an koma musulunci to babu shakka cikin shekara guda ma za a ga bambanci to Allah ka ba mu ikon komawa ga addini muna cikin kitabul ilmi na sahihul imam bukhari babi na 39 babu kitabatul ilmi babin da yake magana game da halancin a rubuta karatu idan ka zo makaranta ka zo da alƙalami da takarda ko kuma ta zo da littafi na rubutu mun faɗi asalin wannan babu shi ne cewa malamai sun na kan matsalar shi ya halarta a rubuta ilimi ko ko wajibi da ya ta harba kawai kuma da da mutanen farko ci mun ambaci wani bangare na sakari da cikin matsala a yau kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba in karanta hadisi guda shi ne hadisi zai na ali za mu tashi daga hadisi na biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسنف رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قزاءة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبث عن, حبث عن مكة القتل أو الفيلة شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتل شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر إلا الإذخر حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان شيبان ابن عبد الرحمن أبو معاوية عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه abu hurairah ce kabilan su za a katalu rajulan min banilai sun kashe wani mutum daga kabilan banulai ku za a kabila ce banulai su ma kabila ce to a zamanin jahiliya su banulai sun suka fara kashe wani mutum ana kiransa firash ibn umayya al-khuza'i daga kabilan khuza'a to ba su samu sa'an mai da martani ba sai shekarar da aka buɗe garin makka shekara ta takwas kenan bayan hijira kaga bayan addinin musulunci ya shekara ashirin da ɗaya suka rama kisan da aka yi musu a jahiliya shi ne ke da kasilin minhum sun kashe shi suna rayuwa kan wani ɗaya daga cikinsu wanda an ka kashe فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أكبا من زعل لا لابان ونا أدل في فاوا في من زعل الله فا قبيلا خزاء سمي راموا أكن أبيلا بنو لي أكن أدل دا أكا يموت السلسك الجاهلية فركب راحلته فخطب يا من زعل ya hauta guwarsa يهدبا yi يا فاروق wannan ya faru a wato fasa makka lokacin da aka buɗe garin makka فقال النبي صلى الله عليه وسلم في السهل بس إن الله حبس عن مكة القتل Allah ya hana kisa a cikin garin Makka bai yadda aka shi kowa cikin garin Makka ba awil fila ko kuma cewa inna Allah habasa kai mai rikodin ka kashe naka ba mu bukatar muryar ke kawo mana wannan rikicin ka kashe muryar naka ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya kange giwa da ta shiga maka sai wanda duka yana nuna alfarmar garin maka a wurin Allah da cewa gari ne da Allah tabaraka taala bai yadda a zubar da jini a cikinsa ba shakka abu abdullah أبو عبد الله الإمام البخاري شيني يشكا سوى القتل أكتشكو الفيلة أما كما أبو عبد الله البخاري يا كاوش ونقريبا كرد شكاوة يتحبة أم قتل فيه يا أنا جيوا شبادر المكة وأن يا فارو شكرد أكايتمون يتمون صلى الله عليه وسلم لو كنت عند أبرها wani gwamna daga cikin gwamnoni na wanda ke je da kasar roma ya zo da nufin ya rusa ka'aba sai allah ya kange shi da shi da jama'a daga shiga garin kuma ya halaka su har allah ta'ala cikin qur'ani ya ba labarta mana yana cikin suratul fi sai ce wasallata alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal mu'minin kuma sai allah ya wato يدور من ذو الله ذا مؤمنين أكن سوم شرك كم مكة حلوك تندى ألا يهانا أبرا هاتي يأي مكة مسال مكة مشركين كبا كبا مسلمين لبا مشركين أما ألا يهانا جيوا دارون دولة جيوا تشبه مكة دون كتب أن ألا نكيشن غريب أما أيو سي يقولي ممنزوك shigowa garin makka da kashe duk wanda bai yi karanda ba a wannan rana amma fasikan da aka yi ba mai yawa ba ne domin kusan kowa ma ya yi karanda yan ƙwarori ne waɗanda cutar su ta kai musulunci ga wuya manzo Allah ce kora ta ga kyallin kaba aka gamsu ya yadda aka ce manzo Allah ce ala wa inna lam tahilla li ahadin qabli ku sani Allah bai taba halalta a kashe wani a garin Makka ba gabanina Allah bai taɓa ba kowa izini ya ƙi garin maka ba walam ta illa li ahadin ba'di kuma ba za ta sake halarta ga wani ba baya ba ala manzala ce ku saurara wa ina halat li sa'atan min nahar ni ma awa guda ce ta yi an ka iban min in yi in gama ba biyin bane ba da sayan ba ne akwai ɗan lokacin da aka ɗiban banzu Allah ya shiga an halarta mai maka lokacin duk wanda bai yi koya ba a kashe shi daga nan شكرا كبرز الله حسنه حلا وإنها ساعة هذه حرام يتي قتني ينزلنا لنك مغانا مكة تاهرا كورا مخوبة تيكي سأقول أبين دا أكباد داما أيتين أبو أغرين أن ينغم أبو أغرين لا يقتل شوكوا سأقول أكدود دا أيب جنم مكة باء أنت نيوا شكي من أباء ثاني ولا يؤبض شجرها ba a saran itacenta don a kai a yi kuna ko don a yi wani abu da haka duk da ice cikin aminci yake garin baka ko kaya gari bale wanda bai da kaya idan ya zan ba a taɓa ice ana taɓa dabba in ya zan ba a taɓa dabba ana taɓa mutum da haka kowa ba a Shi ne baladan amin birni mai aminci wanda ba a taɓa kowa ba a taɓa hankalin kowa a wala tuntaqatu saqifatuha duk abin da ya faɗi maka ba a da tsince shi ba illa ne ne sai wanda so yake ya fiji ta ya gano mai shi ya bashi addini kaga iyakar tsaba aminci a subhanallah amma wannan garin ne za a yi tahiyya a je don aikata wannan garin ne za a yi tahiyya don a yi fashi kuma a tashi da cikin afirka a je wurin tsawasi don a yi same don a abin nan a yankan aljihu ana tsawafi da kaga wannan ya nuna aikata waɗannan abubuwa ko da yake haram ne a duk biranen duniya to a birnin makka ya fi nauyi ya fi zama haɗari ya fi azaba a gurin Allah kamar kutila hawa da khairin nazaraini duk wanda aka kashe a garin makka to fa wa na khairin nazaraini yana da damar ya abubuwa guda biyu duk wanda ya fi masa imma an yuqal wa imma an yuqada ahlul kathir ko dai a bada diya ko kuma a yi kawar shine kisasi wato su waɗanda aka kashe musu ɗan uwa a ba su jinin ɗan su kashe wanda ya kashe wannan bayanai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba sai mai zaman kanta wanda yayi ta bisa ga dalilin ga wani abu ya faru yana sai da hankalin mutane cewa makka wuri ne mai alfarma bai halatta a zubar da jini ne فجاء رجل من أهل اليمن يقول في يزود متان اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله yace manzo Allah wannan bayanin da ke sa a rubuta ne ina so ka bani shi a rubuce tunda lokacin babu rikoda bane a yi rikoda alƙalami ke akwai da allo wanda ake rubutu kun san kowane ne allo allo irin wannan na dabba wanga da kuka ga mahauta suna sa adda su sare shi saboda ka a yi tsafi allo sanhwalle na jikin dabba sai ki ɗaukuwa sai a yi rubutu a kai har da mutum ya ce to manzo Allah ni wannan bayanin naka ka a rubuta ne ina bukata fa qala tubu li abi fulan sai manzo Allah ya ce ku dauko abin rubutu ku rubuta an baban wani mun cimma karatu mun cimma wurin darasi ko wannan babi yana magana kan mene halalcin a rubuta ilimi duk da manzo Allah ya yi ilimi ce ko ba ilimi ba ce to ya yi izini a rubuta ma abu fulan akwai wani da kira shi abu sha uktubu li abi sha fa qala rajulun min quraish sai wani dattijo daga cikin quraishawa wata ruwaya ta bayyana sunansa baban manzo Allah ne al-abbas ibn abd al-muttalib yace illa al-izkhir ya rasul Allah manzo Allah tun ba a rubuta ba banda are kike banda tsabre wani icce ne haka malaman mu ke fassara shi sabre amma ba ni da kun muna da shi kasar da illai dai icce ne wanda ake amfani da shi bayan an gama kurbuɗe eh, gawa sai a ɗora shi sama wani icce muka wanda shi mu yanzu muna amfani da akwai kabre ko kaka shi ke ka kako mana shi rana wata yin Allah sama na da ka kawo shi kowa ya biyu ni ban san shi ba eh. duk da kili ba kauye ne na san itatuwan daji da yawa amma dai ban san tsabre ba eh ai hakin miki ne hausa ce in kan lura an riga an canza ta saboda na zauna wasu gabuwa ba sakkwafi ɗaya ba don haka na cutu da kanawa da sassinawa da zage-zage da kuma su fata min hanci hmm. ai ma ina ɗan ƙoƙartawa ko yace illal ibkhir ya rasulullah mun ga Allah banda ibkhir kabre ka a hana iba ta garin makka saboda shi muna iba ta dun mai unwani da shi ma'ana duk da yake manzo Allah ya faɗu ba ya faɗa Abbas bai damu amma cewa za a rubuta ya zan doka kenan sai ce to a cire shi banda shi inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina yace manzo Allah muna kalan kowa da shi kuma muna ruhi kaburburan mu da shi wato in aka zo gini kun san ginin laka ya yadda kuka ana ibar ramno a kwaɗi da shi da haka suna ɗiba wannan tsaure su ma su sanya a cikin ɗakunansu su su yi rufi da shi ga kenan da ce ba a iba sai to duk mutumin garin maka in zai gini sai ya kai wajen maka ya ɗebo na waje ya kawo sai an wahala ko ba a wahala ba Ta haka abba sai ya neman ba jama'a sauki kuma mai saukin ne yace fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam illa da isra manzala ta mun cire kabilan zalle sai ana ya ɗiba ne قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقال أكن شيء يقاد بالقاف كان وقت ما كان تقازو سوى وإما إما أن يؤقل وإما أن يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له ساكت ما أبو عبد الله تقول ميليني أنكر متامشي شيء أبو شارع يتعرض متامشي ليه أكر متامشي قال كتب له هذه الخطبة كيف وانه خطبة إتانك ومتانك هذا أشياء دم يكون أن يمشي و بأي ربوتو زامن من منذ الله صلى الله عليه وسلم بات في كما شيني رأي ما لم من توراوه إنما كتب ما لم من توراوه من هذا سن إرس غولد بيها إرس نستمعه waɗanda suka zo suka karanci addini suka iya larabci gwargwadon nasu suka yi criticizing addini kansa suka yi nakadinsa suka ce ga abin kwarai ga mugu a nasu tunani to sun ce hadisi yana da matsala gaba ɗaya saboda ba a taɓa rubuta shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan wucewar manzon Allah da wajen shekaru 80 da wani abu sannan an ka rubuta suna so su ce ya tozarta ya halaka ya lalace to ko da ba a rubuta hadisi ba a wancan lokaci a tsare ki bai da matsala saboda ni saboda Allah ya hore masa mazaje masu har da irin Abu Huraira ya hore masa ‘yan baiwa ‘yan ƙwaƙwalwa irin na na Aisha, ya hore masa manya-manyan malamai masu saurin fahimtarsa irin su abubakar siddiq ya hore masa mujtahidai masu istinbadi irin su mu'azu da jabal ko ba haka ba ya hore masa dattawa mutanen jama'a irin su Usman dan affan ya hore masa sarakuna masu mulki masu tsayawa sai an karanta da shi daidai irin su umar dan haddadi da sauransu da sauransu ko ba a rubuta hadisin bai to zarta sai ballanta da an rubuta wannan hadisi ɗaya daga cikin ɗaruruwan hadisan da ke tabbatar da an yi rubutu na hadisai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana na haɗu da wani malami a mutumin Kaduna ranar idi karama ban manta a garin Makka wannan maganar ta daɗe yana ta faman jayayya cewa ba a rubuta komai ba zamanin manzo Allah sai Qur'ani sai nake wasiƙun da manzo Allah ya aika zuwa Habasha da ƙasar Roma da ƙasar Farisa saƙon baka ne ko a rubuce sai ka a rubuce ce ne ka su da hadisai ne ba a ya yi shiru to muka ci gaba da tattaunawa na kawo masa suhuf wanda aka samu na sahabbai irin ta abi huraira wadda hammam ibn munabbih ya ruwaito irin su sahifar amr ibn al-as wadda nan garka dan zamu ji maganarsa irin su ah, sahifa abdullahi ibn umar shi kansa sahabbai da dama an samu su irin sahifa ta alimna abi talib wanda muka karanta a makon da ya wuce a cikin sun rubuta ko haka ba to asali inda likitin ya taso shine hadisi abu sa'id al-khudri wanda littafin al-khatib al-baghdadi ya wallafa littafi taqid al-ilm akan sa shi dai bayanin hadisin hadisi yana cewa la taktubu anni shay'an ghayra al-qur'an wa man ومن كتب عني شيئا غير القرآن فلينهى kada kowa ya rubuta komi da dauri na in banda qur'ani duk wanda kai kuskure rubuta to na umarce shi ya goyi kaga wannan hadisi na kaman ba yadda a rubuta komai ba sai ne sai alƙur'ani akan haka wasu malamai suka rauna shi saboda bai yi daidai da aikin da an ka gani kuru-kuru ba sama al-khatib al-baghdadi ya tabbatar da ingancin hadisi kuma ya kawo ihtimalat daban-daban yace na farko yana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta qur'ani da hadisi a takarda guda ne saboda za su cakudu ko kuma ya hana a rubuta hadisi a lokacin da mutane ba su rarrabe qur'ani da hadisi ba a farko farkon al'amari sai yadda hadisi na iya cakuduwa da alqur'ani zaka da mutane suka gane bambanci qur'ani da hadisi sai ce a rubuta ko kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yan baiwa masu iya harda su rubuta don kasu dogara ga littafi da yawa yawan magabata sun rubuta suka goyi akwai magabata da dama da basu ma yadda a rubutu ba imam ahmad ibn hanbal yana cikin amma bisa kaddara Allah sai ga ya cimma wani yanayi a ƙarshen rayuwarsa wanda ya nuna masa ba don mu ba don na baya dole a rubuta sai rubuta musnad wanda yana da sama da hadisai dubu arba'in a cikin amma a da ahmad ibn hanbal bai yadda a rubutu ba sai don me Allah ya baka basira za ka lalata na sha gaya ma 'yan kasuwa wannan sai ka je ka sai abu uku wannan naira ashirin wannan naira talatin wannan naira hamsin ashirin da talatin da hamsin an haɗa su nawa ne Allah ya ma kwakwalwar da sai sai ka ga ɗauka calculator ashirin a tara da talatin tara da hamsin sai za ka ɓata kwakwalwarka ka rinka amfani da ita to wannan shine ra'ayin malaman hadisi magabata cewa kar mu ɓata kwakwalwar mu mu yi ta harda da haka da yawa ko da suka goge littafin kafin su rasu akwai wanda suka kone su akwai wanda suka wanke allunan su akwai wanda suka hana ma a rubuta suka ce ko har da sai da muka har da su sai suna da suke da ila min salam ya hana a rubuta ne da farko don kwaɗayin a har da su bai lura tafiya ta yi tafiya da sai sun yawaita sai ya ba da izini kuma aka rubuta kuma zangami da dama idan ka samu wannan ta'idul ilm na al-khatib al-baghdadi za ku ga cikakken bayani dangane da wannan al'amari حدثنا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عم قال أخبرني وهب, وهب, وهب بن منجس عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أمر أمر ابن دينار المكي ابن دينار المكي قال أخبرني واب بن منبه أمر بن دينار من تابعين قال أخبرني واب بن منبه وهب ابن منبه يا باني لا باري سيما وهب تابعيني كما ببني عن أخيه يا كرودة ɗan uwansa همام ابن منبه همام karami أما يرقى ya وهب يا دئي سيكا دقبائي sai ka daga قال سميت أبا هريرة يقول اتناج أبو هريرة إن ما من أسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني أبو هريرة يدت كن سابا منذ ألا هو أبا مرهكا هو أبا كلمه لا حديث با وان دي سيلي وان حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمر سيدي فأنقوانا عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب shi kan rubutu ya kai ne ko ba rubutu don haka in an ce ya fi da yawan hadisi ba a rubutu to kwantar da hankalin ka abu huraira bai ko ta taka kara ya karya ba in aka kwatanta ka da naka hadisan abdullahi ibn amr ibn al-as ba sai dubu ɗaya ba a lokacin da hadisan abu huraira sun kai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya wuce shekaru da su ba amma abu huraira ya cire masa hula saboda a lokacin shi yana ɗauka da ka ibn amr kuma yana rubutawa ashe wannan shi ma hadisi wannan bayani duk da yake asalinsa mawqufi ne mawqu ne ma'anar hadisi mawqu duk sabai sun tsaji daga gare shi aka da wani mallami gidan rediyo na ce wa huwa mawqufun duk sabai sun tsaji daga gare shi موقوف انا نجي الحديث ان ده بحتاج اصول يا جماعه الله صلى الله عليه وسلم يا ساعه كتاب حتى سهل مرسل وندا ما افتكر صحابي صبا اما انت جاي شنو قالوا الله صلى الله عليه وسلم في كويتي وانا حديث مرسل واي كوش انت فوانا حديثي موقوف لمعنى ما كان ابوه ولا يعني فاقل ما كان منذ الله سكي ولكن له في حكم المرفوع hukuncin hadisin manzo Allah ke saboda ne saboda ya ce fa innahu kana yaktub ya kasance yana rubutu zamanin manzo Allah a cikin manzo Allah bai hana shi ba hadisin ne takriri manzo Allah ya tabbatar da ai rubutu ke za ka ga bukhari ya kashi da cikakken isnadin wanda ke ga al'ada ta in zai kawo mawqufi bai kawo cikakken isnadin sai ya katse saboda sai ya shigo cikin muslim yace tabahu ma'marun عن همام عن ابي هريره اي معناه معمر ابن راشد الازدي يا اي متابعه سفيان فيما ميمكن يكرقوا دجا عمرو سيكرقوا دجا همام دجا ابو هريره يا اكي wanda ke rubutu ya kasa yawan hadisan wanda bai rubutu ga zai ba mu amsa shekaran jiya mun yi darasi a rediyo kano tsakanin lahadi akan wannan matsala ita kadai yawan hadisan abu huraira mun kawo fuskoki kamar goma sha biyu waɗanda suka sa abu huraira ya ce sauran jaba'a hadisi yanzu ina so wanda zai liƙe ba mu guda biyar gaba ɗaya ko na ɗiba su ɗan kawon kallon dozin guda muka kawo amma don na san dukkan kuma ku saurari wannan ba eh dukkan kuma ku saurari wannan karatu ba sau da a kawo mana biyar cikin goma sha biyu ne wa zai iya wanda biyar kawo hudu bai da wannan shekaru zan baya wanda bai kawo biyar gaba da mishi kadai in kuma ya kasa duk wanda ya kashi na shi biyar zai kawo ba da waɗannan <laughs> eh wani bai kuma haye mu la tu zuba a abukum babu wani bai za mu wani Sai shi malam فالأمانة تأمين كما تنبيه آه، آه. فهم السؤال لسه الجواب سنة بكفوفة انت تنبيه أولا غام بيجي كبارة عن سكرة فلديم دوبا عن الجيش الداما يا أصحاب اليمين <laughs> إلا أصحاب اليمين تو بسم الله na farko akwai addu'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Abu Huraira wadda ba a samu wani sahabin da yake irin ta ya aka yi masa wannan addu'a dan ba mu haske kan al'amuran <laughs> ha ta kawo ai na shi ce sadaka ce zaka yi ta bayani kada yi sadaka kadan ta bayani ya aka yi masa addu'a na ana iya hal yu'ajizuhu ahadun akwai bai aka zamu yi mai bayani kai anta samari alaikum salam suna kabiru abubakar ya aka manzo Allah ya ba Abu Hurairah addu'a من جدا ايه صلى الله عليه وسلم to gaskiya ka akwai wannan ruwaya ban san ingancin ta ba amma wanda ta fi shahara ita ce cewa alim salasu ya yi karatu ya kare abu da ya koke ta shi ke rikewa yana da raunin kwakwalwa wanzu ala salasu ya cire mayafin kansa ya shimfiɗa tsakaninsa da Abu Huraira ya ci gaba da karantarwa da aka kare ce Abu Huraira ɗau kuma ya fi dauka rungume shi ya rungume da kirjinsa Abu Huraira ce garran nan babu abin da na taɗa jinin nan باب اللي للتقديم منه كيف إن كان متفردة مع شيء كيف قال إني أنت كرمت الصبايا أقول لك تشوف أنت مين اللي ما يكرم تابع الصبايا بتكون لو مثلا شيء أما كيف خايفة كمان شيء تحدد الإجزاء بين المنتج كل قرار نمبر يوقف ما يتم الله صلى الله عليه وسلم ذاك هذا أنا دولي أوسع بلاد محمد إلا العام نبي <clears throat> من جبال tsananin kusancin ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na lokacin digiri ya yi digiri ga manzo Allah shekara da ake digiri a Najeriya duk duniya ma galibi shekara hudu ne sai ga wani nan zai kalle ni likita ko su bakwai suke yi to amma dai art gaba daya shekara hudu ake musu kuma kaga hadisi a cikin art ko ba ce sciences ba ko yawa شكرا قصنا شكرا حقوية برمو قال الله صلى الله عليه وسلم بأين قص إنزامي وانده ذاك جي أجي كنك يبومك في تو شاجو عندي ما تشكت أرجي يبوك هيتو قري هدو كما سيجيب بنده آه. قد وعاء كان تفو أول سيلوك سنما قال الله كده قوضوا لي رسك أجرا يا بك أما بإن أبو وريرا نبيلي كو مكي ويجي سنما قال أبو وريرا كو قوائي كو قوائي كتشم قصنا شكرا حقوية wanda ka ga wasu zo daga manzo Allah shekara ashirin da uku irin su manyan sahabbai irin su duk kuna faɗin guda hudu gaba ɗaya amma kusancin abu huraira ya ƙarfafa ƙwarai da gaske saboda shi bai da wata sana'a da yake akwai lokacin da ma ya yi ma abdullahi ibn umar ya kawo hadisi ne ibn umar ya ce abu huraira ka san irin hadisin da kake kawo sai ce kai da ka sa ka shi don ka kaga Abdullahi bin Umar yaro ne yace da kai da uwayenka kowa kasuwa yake zuwa lokacin manzo Allah ka taɓa gani na ce wurin cin kasuwa yace a yace to shi yasa da shi kuma da ni to kallon kusancin sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku yayi tsaure kwarai da gaske shekara ta nawa ya rasu nahila nahila na ga hankalinsa zai tashi shekara ta ya rasu hamsin eh, sittin da takwas ina jiko hamsin da takwas a ya wuce hamsin da takwas a kanan eh gaskiya ne ya ma roƙi Allah kai ya kai shi zamanin sarakuna sarakuna yan yaya za ka kafin hawan biyar shekara ta hamsin da takwas kenan to ma'ana shekara arba'in da takwas yana karantarwa bayan cika cikawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga almajirai nawa yake nan shekara arba'in da takwas jama'a har kaga ya ɗau dogon lokaci to eh, saboda haka yana bayan abdullahi mu'amur ibn yana kun bayan da yawa daga cikin sa to na uku kenan na hudu ban ji ba a ai wannan ce addu'ar da manzo Allah ya yi dubara da yi muna ya fara ya fara rauni a shiɗin da ya rasa ne shiɗin da na hudu na hudu ka da yi kokari tsare da ke eh to wa ta kawo biyar da waɗanda uku ya kwashi masu sauƙi ko ya bar ku da masu wuya eh ka tuno wani gashi Thank wato ya faɗi bagada kuma daidai take amma ba wadai kamata a faɗi ta ba kamata ya ce tsananin kwaɗayin su ga hadisi don annabi sallallahu ma ya ba shi wannan shaida lokacin da ya tambaye manzo Allah ya ce duk wata kowa sauƙin samun cikin karana alkiyama sai manzo Allah ya ce abu rana daman na yi zato kowa bai rage wuce ne wa gasan baya saboda kwaɗayin da daga kana da shi ga hadisi to kaga kwaɗayin abu rana ko zamanin manzo Allah ba shiru yake ba yana yawan kwaɗayin tambaya kawai ta yi kusa saura guda ta yi kusa saura guda kun ba a gaza mai to bari mu baka dama ka zauna ka yin na malai ce iya so daga baya in ka tuno sai ka sai ka faɗa mana eh. kun za a taƙaice ko waɗannan abubuwa da muka faɗi ne suka nuna sun nuna cewa abu huraira mutum ne wanda yake da ilimi mai yawa ba tare da ya rubuta ba sai ya za mu yi da wasu nassoshi da ke nuna kuma abu hurara na da littafai masu nuna cewa an zo abu hurara ya fito da littafai ya karanta ya ce a karanta ma mutane ko ya karanta ma mutane ya za mu yi da shi wannan hammam ilmu nabbi wanda ya yi wannan ruwaya gare shi wanda yana da sahifa kamila an abu hurara littafi mai zaman kasa na abu hurara kuma yana nufin cikin musulun amur da ba ɗaya ma ya kawo shi ya za mu yi da wannan ya zai imar da zal'i tsakanin wannan da wannan ana so kai fara ko ku kai scientist da kai likita ne eh ba kafi eh suna kuma eh khalil ibrahim ko sa'id to halina bismillah صلى الله عليه وسلم أحسنت أحسنت لا أحسنت واحدة كل المحاسن قد أحسنت يا شاب فكيف وفي أزامن المدالسة كن بي ربوتو أما دقا بثاني دقا بايا سيد وانو ربوتو سير ربوتاوا ويستع ربوتانا هذا من بيزمو إلا ما أما سنة ربوتو دار لما زال رسول الله عليه وسلم في حروة يودي وإن سكر ربوتو ينا جنن يا كما تسيري مكوزا ما فتام فهيزا يوه وجودها حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا أكتب لكم كتابا لا, يضل لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه, غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حزبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري المجري المالي قال اخبرني يونس يونس ابن يزيد اي الايلي هو قال اخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه في لوكة دا سيو أنا تاو من دون الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مثل سيو أدن قال سي النبي ائتوني بكتاب كذو من دا أبي ربوتو هذا منتي فاتا ومنتي اللو ko wani abu mai kama da wannan ku dai zo min da wani abin rubutu aktub lakum kitaban in rubuta maku wani bayani la tadillu ba'dahu ba za ku rikice ba bayana wannan abin da rubuta muku zai hana rikici sai hana ku bacewa qala umar sai sayyidina umar yace radiyallahu anhu inna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam galabahu alwaja manzo Allah ta ciwo ya tsananta masa kaga wannan ita ce ruwaya ingantacciya ita ce ruwayar da aka sani gurin malaman sunna inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama galabahu alwaja'u manzo Allah ciwo ya tsananta masa amma in ka je duk alif ta kan shi ba haka zaka ganta ba kuka ce manzon Allah ya rude wajen su ɓata sunan shi da ma'ana ya muna na magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yake don an ce ciwo ya tsananta manzon Allah babu alhakin ma mai sauraro wannan yana iya gano me yasa aka wannan magana kausa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Umar fa bai amana manzo Allah mutuwa zai yi ko ba haka saboda lokacin da ba manzo Allah din ya cika sai duk wanda ya tsaya musu zai kace sai wanda bai iya tabawa shi ya zo ya ce to ya musu din sai ne eh jarumin ba Abakar siddiqu yace ayyuhan nas من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هي سيكرم آيوي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سيكرم فإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون sai umar suka ce wallahi jin kai kamar ma yanzu na aka saukar da aya saboda gaba ɗaya hankalin ya ɗauki da gare umar ya ce ai kun san sayyidina musa ya fi yadda na da ubangiji kwana arba'in wa wa'adna musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin fa tamma liqatu rabbih arba'ina laila da haka ko manzo Allah sai ya kwana arba'in tashi zai ku kane shi bai san halin zai mutu ba sai gaskiya sai halinta to Umar ce manzo Allah shi ya tsananta muku inda na kitabullahi hasbuna muna rike da Qur'ani ya ishe mu fahtalafu sai suka yi saɓani mana wasu suka ce gaskiya ne a kyale manzo Allah ko suka ce a don mutum da shi yace aka a sai a kawo wa kasuran lagatu hayaniya ta yawaita ala qumu anni sun zalaka duk ku tashi ku bani wuri wala yan bazai inda zure kamata wuri na ai jayayya za ku sai kawai duk ku ta jayayya خبر بوسن عنفاتا فخرج ابن عباس يقول ابن عباس كيف تينا سوى إن الرزية كل الرزية أبين كنيا يعني ببا ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزير كتابي أبين الجيش أمكي أحيان من ذو الله لذلك كاتل سجل سوى ربوطا هنا نفسه وانا ساقاني من السخي وان بيكاو خيانية وانا ساقاني من ذو الله صلى الله عليه وسلم يكي أفعك آه، ربوطين yana ganin cewa abin kunya ne domin da an rubuta inda ya fi wannan hadisi kamar da muka gani ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kawo abin rubutu kuma zai yi rubutu bai faɗi idan an kawo abin rubutun menene zai rubuta ba ko ba haka ba سيدنا عمر يبعد الشاورة سوى باع أبو كاتر ربو سبع باري تند من زعل لنا سوانا هالي سابي سكر أبو كشي ديو وانا ربو كشي ديو سرعي سيتجاوز أكان جنون فأكي إيه خيانيا كما سيما زعل لنا يفاتر ربو سبع كالسا أبو لي واندا أي كتنو كتي يارغا يوشي ما لم يكن سيرانا على مثلي إما كتبتن سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا amma cikin fatul bari ina da ta ranar alhamis ne ma bai faru ma'ana kwana hudu kafin cikawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi yana daga cikin manyan manyan hujjoji ɗauke shigowar yan shi'a na kafir ta sayyidina Umar da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hadisi madogara ce babba a gurin su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya nada Ali an ka hana shi yana son ya wasiti cewa a nada Ali don a zauna lafiya an ka hana shi ibn tabiya ya amsa wannan magana ta fuskoki barkatai a cikin muktasar minhaj sunna kuma littafin nan yana a hannunku wa zai bayyana mana daki daki dalla dalla wadanda irin hujjoji da ibn tabiya ya bai shi a za ta kawo a a maganganun ibn tabiya muke su ana wala mazida alaiha duk wanda kai baka iya wuce ya riga ya kawo hukoki da ko'ina waɗanda suka yi cikakken martani kan waɗannan bayan Allah ah, bismillah ina san baka wannan ko to bismillah hmm. game da أرضي لكم الإسلام دين فكو ما إذا سيتي ولا فسكا تقي إتتي سوى الدين دي أرقا يتفقونا ولا أبي يفاو وهكا ونن أبين دا أدب زي فإن إنت تلقى الدين يتي تودا ما أفيتي كنت تنقل عالي كنت تنقل in ba cikin addini yake ba dole bane babu bukata haka maganar umar tana nan cewa har muna kitan ruwa addini ya riga ya اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكن دقة بين دبي شكل الدين والنارانة تبقوا شكل الدين دون أرجع أولي قوة الدين ها نبي Eh. sallallahu alaihi wasallam da akwai a a saboda ya yace wannan abin da za a rubuta inda dole ne a rubuta shi to ka ba sai ranar manzo Allah ce a rubuta shi da ya kamata a rubuta tun kafin wannan ranar na ɗaya kenan rekin wannan magana shi ne cewa da daga baya annabi ya ce a dawo a rubuta shin kwana hudu ne nan ne don ko bai halanta ga manzon Allah ya koma ga ubangiji da sauran sakon da bai iso ba ko yana halanta a cikin wannan kuma akwai wani reshi? eh Allah ya yana iya zama ba wata a da za a ban fahimci wannan fuska da yake fice ba amma magana tana a rasta da yawa daga cikin su ibnu taymiya yake cewa a lokacin shi ina ali ali din ba shi ne za a rubuta mu ba ko da aka ce ba a kawa bisa bai zabura shi yake kawo ba ko da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hita a watsi an watsi ya ce kawo takarda magana ba sai wanda ya rubuta ba duk da ba ci a huta ba ka gane ko to na gaba ibnu taymiya yake هاي في رواية في مسند الإمام أحمد ولا تنون جارك سيدنا علي جهة أنت كي يسيك أو تخدا أولي أما يتسل موضوع الله بس أنك تخدا أبوه فإيه ماري سيوا فإيه كومي لين ماري سيوا في موضوع الله يتسي أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم تو كاجي وسيك إذا أنك تقربوا سيدنا دو الله سيبابوا مجانا صلى الله سيدنا قرآني بابوا مجانا ما ملكت أيمانكم سيدنا قرآني kaga sai karfafa da kawai yake so yayi zai ya zama daga cikin wasitin sa na karshe da yi ma al'umma banda wannan su da ke cewa sayyidina Umar ya kafarta don an ce a kawo ya ce ba a kawo kawowa to sai mu sai mu to shi ko na Ali ne yayi lokacin da an ce goje ce bai goge ba a ranar hudaybiya ba an ce goge rasulullah isa ibnu abdullah bai ce la shi ne gogewa shi ko me yayi mu auren halin suna babu wanda ya ji a babu wanda ya ji na takaice ku koma ga littafin ibn siniya ya kawo fuskoki masu kyau na mai da martani kan wannan rubabbun hujja a wurin su wanda yake mu a gurin mu hujja ce da karfi amma su yadda suke amfani da ita su rubabbiyar hujja ce da wannan babin ko kuma in ce babi mai magana game da rubuta ilimi ya zo ƙarshe za mu iya lura al-imam al-bukhari ya kawo hadisai guda hudu a ciki hadisi na farko shine hadisi sayyidina ali an tambaye shi kuna da wani littafi ko wata takarda ku an dace da ku yadda a dukku ku ɗaya manzo Allah ya mallaka mai sai ce a'a sai dai muna da ina da wata takarda sai ɗauku kubin takobinsa ya fito da ita an ka karanta sai ga tana maganar jiya ta kisan mutum tana maganar shalayu tana mu'minin bukatu musulmi dai ya kashe kafiri duk ba a kashe sai dai adiba ne yasa ya kashe a masa hukunci amma ba kisa ba to dai ke wannan hadisi yana iya daukar cewa to sai da na ali ya rubuta ba gaban manzon Allah ba ka duk hujjojin nan guda hudu wannan ita an mashi rauni duk suna da karfi amma wannan ita kasa gare to sai ya tsira sai kawai da tafi da karfi ƙarfi ta ce hadisin Abu Huraira wanda ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a rubuta ma Abu Sha ka ganin manzo Allah da kansa yake a rubuta ko ba haka ba da ka yana iya yiwa mu ce to hadisin Abu Sa'id al-Khudri yadda ka a rubuta kuma banda Qur'ani sai a ce to shi ya rigaya wannan hadisi ya zo daga baya da ya zo ne zamanin fatu Makka daga nan sai ya cira ya kawo hadisin uku wanda ya to waɗannan karfi shine na Abdullahi ibn Amr wanda yake fa innahu kana yaktubu wala aktubu shi koyaushe rubutawa yake kaga abu sha ko ku hana yanka rubuta ne ko shi ku inna amr ko da yawa yake rubuta wani na tafi ai shi ma yana irin sai na ali ne manzo Allah bai sani ba shi ta shi manzo Allah ya sani saboda ne saboda akwai wani hadisi sa da yake cewa Quraishawa suka ce mini me yasa kake rubuta duk abin da ka ji ga manzo Allah manzo Allah mutum ne wanda yana fushi yana yarda sai ka rubuta abin da ya faɗa cikin fushi ya zan ba daidai kake ba yake sai da je na gaya manzo Allah sai manzo Allah ce hukum فوالذي نفسي بيدي ما خرج منه الا الحق في حال انك اديناها في ربوتا كوتش ولا هالي لا رد ولا لي نفسي ولا هالكن كل له الا بس يا ابا كان يقول لما قال لي حسن يلا ربوتا خذ السنه فنسي الركي دا حديث عبد الله بن عباس ولي يقول السوا اكثر شيء راي يوم الله فانا هدو كاتب كاوسا يا يؤمر يدعي كاوسا كاوسا يا هدو ابو اربوسا ولي يقول لك bai cika ba sai da ya tayar da waccan doka ta farko ta cewa ka a sake rubuta hadisi don haka da wannan babi imam bukhari ya ba da cikakkiyar sura ta matsalan alkitabatu fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanda imam hadisi ya samu asalin rubutu daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam أما قد يوا باصر وتوا سكن دوغرك حردس تو حردس سنة الكرتي سنة سكن دوغرك مذاكرة الشيء سكن دونا سكتنا كم إيرن كراسين النامو في أتاش عندي ما ضاي شيء مثلا قوة أوروا تستعرض مثل بكرة مثل ترى مثل إشرين سكتنا أبن دعك اليوم ولين أكار سحردا كوميسا إذا كار سحردا عريكي وند باي كما سيد وشي ما عيدي فأما تفيا تي تفيا على مسك قال الشواجي لي عيرو بسوه تقف في فيه اللي يضم تفتي عروج بعك عمر ابن عبد العزيز خليفه نقوم شاديو بعد ما صلى الله عليه وسلم يي امرنين جاء مالمين نقول جري ستر واحد السنة جري ستر ربوتا بس النفرقو دي ربوتا حد السنة كوا شيني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري مالمي امام مالك يكتر سوري بدا ذاك انك تي كومبايليشن تتراوى التدوين أتار عن الثوري قد أربوسا هو أنه باشكا بيفا أربوس الزامن لأمر إلا عبد العزيز رحمه الله تعالى أما إن أنت أربوسا بسيعة إذا يكون فلن أكون متعايوي إذا يكون سزامن موزا الله وأن آية دبوت ما دبن لو كنا أحدا دبن إن أنت وقد دعا موزا الله يكي أربوسا تسكين سورة كذا وانا كنا أكون متعايوي القرآن زامن موزا الله صلى الله عليه وسلم حكشي ما هديتي أربوسا يشكي فعلمكم كما تبقانا ضم تسعة بابنا أربعين من الله يسمى لك ما فرى يوى فانصبح عارق الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, mai tambaya na farko na sha malam da Allah ina son a yi mini karin bayani ko kuma cikakken bayani game da wannan hadisi ko kuma game da hadisin da ke cikin turmiji wanda aka ce wanda ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabban shi a wani gari na Yahudawa don shi da su koyi yaren su wasu malamai sun ce wai wannan ba haka yake ba ba da inganci ne ya gaske wannan ولا يدرس حديث زيد بن ثابت ذات الوجهين هذا في الدرجه ان كنت في سن بخاري حديث زيد بن ثابت وند من قال صلى الله عليه وسلم ايكا ذا مكرم شيء الله سبحانه وتعالى في سن صحيح البخاري وزال ايكيش يشي بن امنت اليهود با cewa sai sai an kira wasu karanta wasu kuna sai an kira su rubuta wasu kuna ka yake ka je ka koyo yaren su yake na cikin kwana goma sha hudu yake ko sha bakwai sha bakwai na karanci a yansu na dawo na haka kos yayo na literature ta hebrew cikin kwana goma sha bakwai yayo digiri ya dawo littafin da yau manzo Allah fakka ma wasiƙa da ƙasar yahudu ba ni kuma in karasa an rubuta suka faɗa ni na iya rubuta wani da ta salamu alaikum eh, malam ya to mi za ka ce game da hadisin da aka ce mazala eh, sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu za su zo ƙarshen zamani su yaƙi ka'aba kuma su rusa ta kuma alhali wannan hadisi ya ce wani ba zai ha ah, wannan yana da mahimmanci abin da aka ranta don shi ake magana shi kuma magana za a yaƙi dukan su juwa ka suka rubuta ba su wani karatu da aka saboda haka an ba su amsa can a cikin wannan wannan ne cewa salamu alaikum wa rahmatullah da Allah yana son in ba da shawara ga kwamitin cibiya da a duba yiwuwar sanya intanet a cibiyar sahabbai domin a fada faɗaɗa ilimi da bincike ga almajirai domin mafi yawan ilmuka a halin yanzu suna cikin wannan shafuka na intanet na zamani wannan shawara ke yake bayarwa hakikanin gaskiya lokacin da aka bamu wannan gida an hannunta mana facilities na intanet na haramai ne gaba daya waɗanda yake da mun yi unwani da su kuma yanzu magana da yake suna nan cikin laburare suna na wannan ɓangare na laburare da mun yi amfani da su daga nan hakan wuri muna iya bada sabis na intanet a buɗa daga gidanka ka gani amma mun injiniyoyi suka diba suka ce gaskiya kuɗaɗen da za mu kashe don mu da su daman dai can haramai ne sun bar su ba su aiki da su na tsawon shekaru a farko abin sun lalace ko suna bukatar sabunta suka ce akalla za mu kashe kuɗi sama da naira dubu ɗari biyar ko ba za mu iya hidda su ba in mun sana'a za mu saboda muna area ta cikin gari inda ba a san waɗannan abubuwa ba amma da kamar muna wajen gawar nama ko muna wajen rojin sambo inda yake mutane da yawa sun mallaki kwamfutoci mu ba su sabis su biya mu misali dubu biyar biyar a wata to za mu yi da kuɗi za ka muka watsi da wannan amma tun mazaunin mu na amu da bello muna da intanet muna da kuma wireless wanda ke mun kashe kuɗi lokacin sama da dubu ɗari da hamsin a cikin musayar yanzu halin da ake cikin rediyo da suke bukata na dubu arba'in in akwai wanda zai iya siyo mana wannan rediyo ko gobe ana iya sa suna nan a jikayen lafiya lau sai a sa sai ya zan ba ma sai ka shiga labarin in ka zo da laptop ɗin ya zauna nan ko can ba ka sabis ka buɗa ka kama intanet kuma na iya haɗa ta da kwamfutar mata laburare wadda mai research in yana so yana iya yi idan ma za a yi haka to ni kuma a ƙashin kaina insha Allah ta'ala zan so kwamfutoci guda biyu in kawo a ƙara laburare sai zan mutane suna iya research sannan zan iya ba da lokaci na domin in koya ma waɗanda ke buƙatar shiga intanet a yi research sannan zan zo da software masu amfani waɗanda kana iya research da wanda kaga yanzu misali ni in zan yi tafiya ba da littafi ko guda in zan yi karatu duk suna a cikin kwamfuta ina da lissafi sama dubu shida a kwamfuta kuma akwai software da sun fi haka da kuma ina da su ina iya zuwa duk a sanya su sai a cigaba da amfani su amma dai wannan rediyo na dubu arba'in shi ya dari cibiya shi ne ba a saba za ka in an same shi to muna da facilities na wireless internet Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan ya ce assalamu alaikum amma wannan hadisi yake neman ƙarin bayani game da shi wanda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanatan shi ila akhir al hadith wai yana nucewa duk da kaga wani abu wanda zai karfafa da addinin musulunci kana ya shigo shi a cikin addini ko koyaya gaskiya wanda kwanakin baya na ji wani kasar na dan uwa malam Kabir Haruna Gombe akan wannan hadisi gaba ɗaya kasar ɗin, kuma ya sami shi suna laɓa ga guzuma a harbikar sana to ina ba mai wannan tambaya shawara ya saurari kasar ɗin ya yi bayani waƙari dangane da wannan hadisi da yadda 'yan bidi'a suke amfani da shi domin wato su kai ga soke sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da samu wa bidiyoyin su gurbi hadisi ne a take ba yana nuna kana da iko cikin addini ka kawo abin da ka dama ba amma abin da addini ya kawo mutane sun kai fatali da shi sun kai watsi da shi to shari'a ta karfafe ka da ka zo ka da shi gaban jama'a ina fata an fahimta za ka duk wanda ya tarar da sunna wadda ta mutu ga wuri ya raya ka to yana cikin wannan hadisi amma wanda ya kago abu na kashin kansa ya sa wasu addini to ba ya cikin wannan hadisi amma dai kar ku bari wannan kasa ɗaya kun taimako saurare shi da wannan da ke assalamu alaikum eh, ya ce malam Allah ya kara maka imani amin ta ce tambayar sai ita ce wai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo hadisi ta amin da abbasin radiyallahu anhu ma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كبل عيني أمه كان أمه كان له سترا من النار سوى وانا حديثي حديث كوكو دي مغانا في جماعة كوي آه، حديث دي أيكو حديث أما آه، فلا حديث عند باعي حديث إيه إيه حديث حديثي آه، الحافظ تبي كم الجوزية اسمع المنار المليف قصة يوضعين يا قوك عائدة أكوه cewa za ka iske ɗan abin da bai kai ka ba a ce za a shiga aljanna wani aiki wanda bai kai ka ba wai wanda ya sumbanci tsakanin idanun mahaifiyarsa ya sumbanci goshin mahaifiyarsa wannan zai masa kariya da gauta wannan aiki bai kai wannan matsayin ba yace to akwai hadisan da ba sai ka koma ga littafi ba da jin su ya kawo da dokoki sama da guda ashirin yana da kyau ku samu wannan littafin eh, almanar munif da sai wa dare mana yana jin babu da shi a maktaba yanzu eh saboda wanda aggare mu ya kike ma'ana iya an so shi wuri na sai tadire shi a kawo ko kuma wanda Allah ya ba shi ikon zuwa kasar Makka ya bincika mana shi ana sai da shi a Darul Baz Darul Baz kuma kuɗi sa da yare jere yake karamin littafi ne amma albarkarsa ta fi ta miliyan babban littafi ne ga inda ya kusa na karatu a in kana da shi kan kawo ne kuma su sadaka in ka taimaka sai kuma kuma ka maka ka aljani guda ce da kuma mun ai da cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace da Allah na yana son a san miki cikakken bayani game da ko akwai hadisin da yake nuna cewa yaro shi yake farawa babba yake ba da hannun shi ga gudun musafaha ko kuma babban ne yake ba yaro hannu ya ga da shi akwai hadisi akan wannan shi ke neman bayani akwai hadisi sai dai ba musafa yayi magana ba sallama yayi magana yayi sallamu saghiru ala al-kabir wal maru ala al-qa'id wal qalil ala al-kathir wannan hadisi yana cikin sunan kuma eh, Sheikh Nasiruddin Albani ne cikin sunan ya hassana shi cewa karami shi ke yi ma babban sallama mutum ɗaya in ya gamu da jama'a shi ke masu sallama wanda yake tafiye in iskuna zaune shi ke masu sallama wanda yake bisa abin hawa shi ke waɗanda aka kasa sallama to kaga kenan karamin in ya gamu da babba shi ya kamata ya fara ya fara gaida shi sannan jama'a kaɗan sun gama da masu yawa sun ke gaida su to shi kenan sai mu dakata anan wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk